su dai ma'aikatan kamfanin samar da wutar lantarkin na shiyar yola wato yedc da ita ma ke kula da jihohin taraba adama borno da kuma jihar yobe sun ko fara ne da gudanar da wata zanga-zangar lumana na nuna fushinsu tare da zargin cewa mahukuntan kamfanin sun yi burus da su bukatunsu lamarin da yanzu ya ingiza su ɗaukan wannan mataki na durkusar da ayyukan samar da wutar lantarki a waɗannan jihohi ma'aikatan dai suka ma ce muddin ba a share musu hawaye ba to fa labuda za su gaba da wannan bore har illa ma sha Allah kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin haɗakar ƙungiyar ma'aikatan samar da wutar lantarkin Comrade Nasir Dembo ya ƙarin haske. Saboda zalunci da mu suke ma ma'aikatanmu yau tsawon shekara hudu mun yi mun yi da su mu zauna mu sasanta akan kundin tsarin mulkin wannan ma'aikata sanfiya. Mun zauna mun yi rubutu cewa duk wanda ya yi shekara ɗaya zuwa shekara biyar akwai ladan aiki wanda ake kira gratuity sun iya ciyarwa gaba ko ƙarin girma babu yau shekara ɗai shekara kusan biyar wannan ma'aikata ta hana duk wani ma'aikaci da kuka sani a wurin ci gaba amma su suna ci da ceto suna karɓan kuɗaɗen da bai wajaba a gare su ba Kawa yanzu, duk ƙoƙarin ji daga bakin babban daraktan kamfanin samar da wutar lantarkin ta YEDC injiniya Mustapha Umara, abin koya ci tura. To amma kuma jami'in hular jama'a na kamfanin Malam Aliyu Ardo ya ce wannan yajin aikin idan ya ci gaba kama iya shafar lamura da dama. To amma ya ce ma'aikatan sun yi hanzari wajen ɗaukan wannan mataki. A don haka ya ce za su ci gaba da tattaunawa. hanzari ne don tun da an an yi zauna an yi magana an fitar da eh, tsarin tafiyar da ma'aikatan an rataba hannun ne kamun eh, amma yanzu zanga-zanga ta suka yi sun hanzari ne. Idan har kulla ba ta biya kuɗin sabulu ba ya wannan yajin aiki ka iya shafan samar da wutar lantarki a jihohin adama taraba borno da kuma yobe. in an zanya aiki dai da a samu matsalan wutar lantarki wato a waɗannan jihohin. to wai ko me jama'a ke cewa game da halin da aka shiga yanzu ga ma da ta bakin wasu masu karamin karfi. to a gaskiya dole yawancin aikin mu yana tafiya tare da wuta ne. sannan idan babu wutan nan zai kawo mana ciwo ya harkan aikin mu shi ne muke bukatan a sasanta da Allah su dawo daga yajin aiki wannan al'amarin da zai shafe mu don mu aikin mu aikin salon ne kuma an ba wutan nan an da kudin siyan mai da za mu sa janareton da za mu yi aikin da shi gara dai a duba lamarin a sasanta a Najeriya dai yajin aiki na zama babban makami ga 'yan kwadago wajen neman hakokinsu walau ga gwamnati ko kuma kamfanoni lamarin da sautari kan kare kan talaka mai karamin karfi ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya